yau na fara live ne kiran waya ya yi yawa kiran waya ya yi yawa da na zo na ga kiran waya ya yi yawa na ciki bari in dakatar da live ne sai yi bidiyo kai tsaye a gani sai sa bidiyo na na fara zan zo karasar da audu ka ce kwanaki ina sa irin rigar nan da yawa ina sa wannan ya na zo na daina sawa amsa ke zan ba rigar nan ina da shi ban san adadin shi ba don ya fi ashirin amma yanzu ko ɗaya babu idan na cire ni an wanke yana jikin igiyar shanya wannan ya zo ya ɗau ɗaya wankin ya ɗau ɗaya su a tunaninsu a rigar ne akwai wani abu ba a rigan ba ne ba fa a jikin mai rigan ne ba su da wannan tunani to dama na yi magana ne akan masu dauke doki kuma a ce mutum yana ɗan shaye-shaye ka saurare ni ki saurare ni hajiya wannan zai miki amfani kai da kanka ka saurare ni zai ma amfani idan an ce mutum yana shaye taba ne ko kuma irin su abun hayaki ne kar ma ka ba kanka wahala abun da yake shari a ciki za a zuba me za a zuba bera nan kashe bera kasa akwai mai dogon baki kaɗan kai duka dai akwai dogon baki yana da gashin baki iya bakin haka na sama ka taba taɓa na ƙasa dan idan aka taɓa na ƙasa hatta abinci da kyar in zai zo ci sosai zai ji kawai bai iya ci to sai sa ba a sa baki na ƙasa sama ko guntule kaɗan ne a kona sai a cakuɓa da abin da yake sha a bashi na ran sai da don yi sha so da ya shi bari sai idan magunguna ne ko kuma abin ruwa ne ko kuma allura ne kai kuma kana so ya bari ko kuma kina so ya bari kuda za ka nema kuda kuda bakwai ko mucece ko mai idan kuda baya wuce 24 hours a duniya yana mutuwa a wannan 24 hours din kuda tana haihuwa tana ganin jikanta ta sake muta 24 hours kuda kuda namiji da na mace in ba ka yi karatu ba ba za ka iya bambanta da kuda namiji na mace yake kamun miji da kuda na mace kuma miji yake kamun mace bari bambanta maka kuda namiji da na mace ka san amfanin karatu in ka kama kuda yanzu ka wajen bayan su wajen bayan kuda wurin ne mafi girma jiki kudan ka duba za ka ga zane kanana duk wanda zane hudu ne ita ce na wasu wanda zane na uku ne shi ne na miki mai gida mai karatu yana da daɗi amma albarka ya fi karatu saboda mesa idan allah ya sa maka albarka a ciki kana da karatu kana da biyayyanka ka san me za ka faɗi ka san me za ka faɗi amma kai karatu ba albarka ka yi karatun da shaidan ne sai sa na faɗi kalmar nan me ne shaidan bai karanta Allah ya kwashe mai albarka karatu na shi bai yi ba har ka yi karatun banza ka yi karatu ne ba mu je zuwa masu ɗauke da gini har yanzu idan aka yanka shanu ana da kambas in suna cewa takalmin shanu ana cire shi za ka nema ka kona ya zama to in maman tana raye ita za ta iya yin baban yana raye zai iya yi in yaya ne ma zai iya yi za a dirza wannan ne tokan sai ta sa yawunta ciki ta kara damuwa sai ta ga ruwa ne kaza yana shan abu kaza bana su wani kaza yana da ɗauke dauki ba na su daga yau sai yau ka tofa ciki sai a nemi abin da za a zuba ma ciki abinci ko yaji ko kunu ko shayi ko mami so ɗaya kawai mai gida haraba in yaro yana dauke dauke hallo gelan bera mai gida gelan bera masifa idan kana so yanzu ka ɗaure mutum gam da gelan bera muke za a ɗaure ka kai ko motan ka ma mun ga dama mu ɗaure bari ta tashi na gelan bera da ana yi da gelan biri gelan biri yana kawo kisan kai ne shi sa ban son faɗa nan gelan bera dogon nan da kake mutum duk da kake ka ji tsoron allah a rayuwanka har ka ga allah ya arama lokaci ka ringa cin zarafin mutane ka ringa yin abun da ba daidai ba no namiji ya gaji haka ko da yaushe abu ne zai biyo kanka wanda zai bata saboda jarrabawan ubangiji in ka zo ka ce kai ba za ka yi haƙuri da wannan jarrabawan ba ka jawo kanka matsala Allah ya ɗora jarabta kanmu wanda za mu iya yi wa kanmu ba tare da mun shiga ko da mun ubangiji Allah ya ƙara na bi daraja mai gida idan haƙorinka ya fita ko haƙorinka ya karye in ka samu guntunsa in har ka samu guntunsa mai gida za ka ga ikon Allah abinci dai na gidanka ba za ka rasa ba ko ka mutu ka ba su rasa abinci a gidan gida karatu yana da daɗi kuma na gaya ma zan maimaita mai in na tashi magana ba magana da yake da kuskure kai na ne an ya ba kai na Allah ne ba. bari ba ka dafa yi kuma da gashin gemun ka <laughs> ba ma sai ka jefin wani malami ya ce ka ba da gashin gemun ka ne dafa yi ne wanda kai duk wanda ya kalle ka zai ga darajar ko da mutum ya tashi zai ma mugunta zai yi tunani kai bari mu share zancen wani ne ka gane dafa yi zan baka gida bai da wahala mun amma bari in baka wanda idan akwai sihiri a jikinka zai karya shi ba ya karya ba in wani maka da don allah ba zai kama bai da wahala mun za ka nemi tumfafiya hmm, gida wannan dafa yi ne ba dafa uniform da in kana ya samu tumfafiya sandan tumfafiyar ne amma ba ta yi wajen ƙasa ba ta sama ka cire ganyen ka jefar iya tumfafiyar sandan karan tumfafiyar za ka ciro tewa ka zo da shi gida sai ka yayyanka in namiji ne ka yayyanka eh, in namiji ne ka yayyanka ka saka a lamba uku ya cika ka zuba ruwa ka tafasar awa hudu wanka ɗaya karkashi wanka ɗaya ta karkashi in na mace ce saboda tana gani al'ada idan kika cika tukunya lamba uku me za ki nema kai ba? Hmm. za ki nemo jan kanwa kamar cikin hannu haka kamar cikin hannu haka inda kika yi kiso kifiyan da kika yi kiso da shi iya kifiyar ki saka shi cikin tukunyin shi da kanwa sai ki bari su tafasa awa hudu sai ki tace ruwan ki yi wanka ɗaya da shi wanka ɗaya a zubar da sauran mai gida gama in allah ya yarda duk namijin da ya ma abu bari yi ba saboda mai yasa kai ka nema gun Allah Allah ya baka ita shi ma zai nema gun Allah Allah ya la'anta ka to kai ka riga shi ko da ya zo ya yi tun da Allah ya riga ma alkawari Allah ba ya karya alkawari ka gani gida a wannan karantun fafe nan da nake gaya maka adadin kudin da na karba ni ma ban san nawa mu haɗawan shi bai da wuya kuma mugun kasuwa yake sa jikinka da farin jini ko ba ka son mutane sai sun so ko kana so sai jama'a ne za su bi ka